أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyidin halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mu'minai wadanda suka yi tabbacin sa zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barka mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da hudu A watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da uku a watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya ƙara mana aron lokaci zuwa ganin wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na fariqu salihin ila rabbil alamin wallafawa da sheikh wahid bin abdulsalam bani hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu mun fara karatu a babi da ke magana akan fadlu sabri ala bala babi da ke magana a kan falalar yin haƙuri a kan jarabawa da Allah madaukakin sarki yake aikowa ga bayi mun karanta fakara ta farko wadda malayi masu take da Allahu yuni ala na fil mala'i a'la cewa Allah madaukakin sarki yana yaba ma masu haƙuri a dandazon taro mafi ɗaukaka mai taron mala'iku mun karanta ayoyin farko da malam ya kawo a bakara ta biyu da malam masa ta cewa asfabu a ibatuhu aljanna cewa ƙarshen haƙuri shine aljanna wanda wannan karanta ayoyi ta da aya ta ashirin da biyu zuwa aya ta ashirin da hudu daga cikin suratun ra'ad da malam ya ya kawo a ƙarƙashin wannan bakara ta biyu har yau har yanzu ala ya kawo aya ta talatin da hudu da aya ta talatin da biyar daga cikin suratun hajji har yake cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashir al-mu'minin الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين والمقيم الصلاة wa mimma razaqnahum yunfiqun wannan aya Allah madaukaki sarki yake sanar da mu cewa wa li kulli ummatin ja'alna mansakan Allah madaukakin sarki yace ga kowace al'umma kowace al'umma da Allah madaukakin sarki ya aiko ka ce al'umma ana nufin al'umma wacce aka aiko mata da manzo ko annabi kuma dama babu wata al'umma da ba a aiko wata manzo ba wa in ummatin illa fala fiha nadhir Allah ce babu wata al'umma ba ce akwai manzo da aka aiko shi zuwa gare ta sai Allah madaukakin sarki a dai ce kowace al'umma ja'alna man sakata mun tsara musu yadda za su rinka yin yanka ya za su yankan nan Allah ce li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am shine surun rinka ambatan sunan Allah madaukakin sarki akan duk abin da Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi na dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima su ne raƙumi shanu akuyoyi da awaki su ake kira dabbobin ni'ima Allah madaukakin sarki ya ce mu rinka abbatar sunan Allah a kan waɗannan dabbobi a duk lokacin da za mu yanka su tsarin yankan mu kenan mu musulmi haka kuma dukkan sauran al'umma da Allah madaukakin sarki ya aiko ya tsara musu haka za su rinka yi sai Allah madaukakin sarki sai ke cewa fa ilahu ilahu wahid sani cewa abun bautanku ku abun bauta ne guda daya dukkan al'umma gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki ya aiko su Allah madaukakin sarkin da ke shine guda ɗaya wa in tanawwa'at shara'i al-anbiya'i duk da sauran shari'o'i na annabawa sun bambanta amma kuma duka ba mai sanya shari'an guda ɗaya ne shine Allah madaukakin sarki fa ilahukum ilahu wahid ko al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ubangijin ku shine ubangijin al'umman annabi Isa shine ubangijin al'umman annabi Musa shi shine ubangijin al'umman annabi Dawud shine ubangijin al'umman annabi Ibrahim duka annabawa gaba ɗaya da al'ummomin su sani cewa abun bautan ba abun bauta ne guda ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya ce ba falahu aslimu shi wannan abun bautan guda ɗaya zuwa gare shi za ku miƙa wuya zuwa gare shi za ku miƙa wuyan ku ku yi imani ku yi masa da'a shi a bautar nan guda ɗan shi kadai ne duk abin da ya faɗa babu ja duk abin da ya faɗa sai kawai ka ce sai kawai ku ce sami'ina wa afa'na Allah madaukakin sarki ce wa bashiril mu'minin sa'annan ku yi bishara ma al-mu'minin ay al-khadi'in al-mutawadhi'in ku bishara ma waɗanda suke da kankan da kai waɗanda suke da kankan da kai ga Allah suke da kankan da kai ga bayan Allah waɗanda ba su da girman kai masu yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce a yi musu bishara to su wane ne waɗannan masu kankan da kai ne sai Allah ya faɗa mana sifofin su a ayan gaba yake na farko alladina idza zukira Allah wajilat daga cikin siffofinsu idza zukira Allah idan aka ambaci Allah madaukakin sarki wajilat qulubu ay khafat min qulubu zukatan sai su cika da tsoron Allah madaukakin sarki in an ambaci Allah to zukatan su sai ya cika sai su cika da tsoron Allah madaukakin sarki والصابرين على ما أصابهم daga cikin siffofinsu su ne masu yin haƙuri akan duk abin da ya same su minal masa'ibi na jarabawa kala-kala in jarabawa ya same su to suna yin haƙuri yalla ce wal muqimis sala da kuma waɗanda suke tsaye da sallah ay al mu'addina haqqa Allah bima awjaba alaihim min adash fara'id masu sauke haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya wajabta a kansu na sauke farali da Allah madaukakin sarki ya wajabta musu wal muqimis sala sallace wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin sifofin su suna ciyarwa daga abin da muka azurta su shi ba sa ruwa ba marowata ba ne yunfiquna ma atahum Allah min tayyib min tayyib rizq ala ahlihim wa qarabatihim wa fuqara'ihim wa mahawidihim ويحسنون إلى خلق إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله suna bayarwa daga abin da Allah madaukakin sarki ya azanta mu da shi ba sa roƙe hannu ga makusantansu da talakawa da mabukata da duk wata hanya da Allah madaukakin sarki ya yarda da a kashe dukiya suna kashewa a wannan hanya kun ga wannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce a yi bushara ma al-mu'mini in Allah madaukakin sarki ya ce a yi bushara a cikin alkur'ani kuma bai faɗi me za a yi bisharan zuwa gare shi ba kai tsaye ana maka bushara ne da aljanna in ba aljanna ba ne to Allah madaukakin sarki sai ya yi bayanin menene za a yi bushara haka tsara haka qur'ani duk inda Allah madaukakin sarki ya yi maganan bushara ko ba aljanna yake nufi ba to sai ya yi bayani an gane ku amma duk inda Allah madaukakin sarki ya kira bushara kadai ya shiru wannan bushara ne zuwa ga ina zuwa ga aljanna Allah madaukakin sarki ce a yi musu bushara zuwa ga aljanna a yi musu bushara su za su samu aljanna amma waɗanda za su samu aljannan Allah madaukakin sarki sai ambata mana siffofin kaga a cikin siffofin akwai tsoron Allah musamman aka ambaci Allah aka ce Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sai tsoron Allah ya cika zuciyar su sai su cewa da su ake sai su cewa wannan abin da aka hana su ba za su ƙara aikata ba sai dai in bisa ajizanci na ɗan adam amma ba bisa ganganci ba wannan abin da aka ce a yin sai su cewa in Allah da yanzu suka fara babu kama hannun yaro kaga siffansu na farko siffansu na biyu shine haƙuri akan duk abin da ya same su na jarabawa kowace irin jarabawa ta same su za su yi haƙuri ko mun karanta a ba inda masu saburu inda su fadmatin ula ko abin da ake magana da haƙuri shine jarabawan ta same ka babu korafi babu raki ta haƙura ka mai da al'amarin zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ba sai da ka gama raki ka gama kai karan Allah zuwa wajen bayan Allah ka gama duk abin da za ka yi tukun daga baya ka zo ka ce to na je na hakura a yanzu ba yanzu ba wannan ba shi bane yake kira hakuri lokacin da abin ke maka zafi ke maka ciwo a lokacin za ka yi hakuri ka wala ma Allah ka bar magana to suna da hakuri suna hakuri akan duk abin da ya same su sannan kuma suna tsaye da sallah suna tsaye da sallah mu magana akan tsaye da sallah ne ko a tsaye da sallah sa'annan wa mimma razaqnahu yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da muka azanta su shi ba shi kaga wanda yake nuna maka cewa lallai in ka siffanta da siffa ta hakuri game da duk wata jarabawa da Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da ita to ana sa ran da ikon Allah za ka zama waɗanda Allah madaukakin sarki zai ba su gidan aljanna a ran tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki ka datar da mu zuwa ga aljanna karan tashin alƙiyama sai ma ya kawo har yanzu a wannan fakara aya ta hamsin da takwas da aya ta hamsin da tara a cikin sotul ankabut Allah madaukakin sarki yake cewa walladina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا wa ala rabbihim yatawakkalun Allah madaukakin sarki ke cewa na amanu da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai suka yi aiki nagartattun aiki nagartaccen aiki shine aiki da malaman masu ke cewa shine aiki wanda ya ƙunshi abubuwa guda biyu aka samu al-ikhlasu kuma ka samu almutaba ya zama a wannan aikin mutum ba ya yi ne kawai saboda neman yardan Allah madaukakin sarki sa'annan in ya tashi yin wannan aikin ya yi bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu kadai shi ya kira da aiki na gari shine al'amalu salih an gane ku shine al'amalu salih amma in mutum ya yi aiki ya yi aikin dan Allah amma kuma aikin bai yi bisa karantarwan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan aikin bai zama al'amal salih ba kuma Allah ma madaukakin sarki ba ya irin wannan aiki a yi aikin yadda Allah ma madaukakin sarki yake so a yi bisa karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba dan Allah ya yi ba shi ma an samu matsala bai cika al'amal salih dole sai an samu al-ikhlasu wal mutaba'a to Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagartacce Allah ce lanubawwi annahum min aljannati ghurafa to za mu aila ay lanunzilannahum ay za mu zaunar da su za mu ba su masauki na benaye a cikin gidan aljanna ghuraf jam'i ne na ghurfa ghurfa a larabci shine bene ba gidan gidan sama kenan ko story building Allah madaukakin sarki ce za mu ba su benaye ghurafan za mu zaunar da su a cikin wasu benaye a cikin gidan aljanna a cikin gidan aljanna nan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha koramu suna gudana a ƙarƙashin wannan gidan aljanna kuma sun suka shiga khalidina fiha za su dawwama a ciki babu ran da za su fita babu ran da za su babu ran da su sai Allah ce ni'ma ajrul amili Allah madaukakin sarki yace madalla da sakamakon masu aiki ni'ma ajrul amilina madalla da sakamakon masu aiki ashe aiki ke sanadiyar zuwa aljanna ku Allah ce ni'ma ajrul amili to su wane ne al'amiluna din Allah ce alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalu su ne waɗanda suka yi haƙuri su ne waɗanda suka yi suka yi kuma ga ubangiji ga ubangijinsu suke dogaro suke bi kauya suke dogaro zuwa ga kaga wannan ayar ma waɗannan ayoyi su ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da bakin kyauta na gidan aljanna ga wanda ya zama yana da haƙuri yana ya siffanta da siffa ta haƙuri Allah ce wallazi na amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha ni'ma ajru amilin sune alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun sune wadanda suke haƙuri kuma game da ubangiji su kadai suke dogaro to haka karshen hakuri shine aljanna kuma ce siffata da siffa ta hakuri to da ikon Allah ana sa ran Allah madaukakin sarki zai ba shi aljanna a karshen al'amari Allah madaukakin sarki ka azarta mu da zuciya mai haƙuri. fakara ta uku malai ce asfabiru yu'ta min al-hasanati bi ghairi hisab yake shi mai haƙuri ana ba shi lada ana ba shi sakamako ana biye shi kyawawan aiki ba tare da ƙididdiga ba ya ghairi hisab ba tare da ƙididdiga ba malin kawo wannan aya ta cikin suratul zumar aya ta goma Allah madaukakin sarki ke cewa kulli kul ya ibadi ladina amanu taqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah madaukakin sarki a wannan aya yake umurtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama da ya umurce mu ya ba mu umarni wannan umarnin yace kul kace musu annabi Muhammad صلى الله تعالى عليه وسلم يا عباد الذين آمنوا يا قبائنا ودد سكي إيمان okay, يا قبائنا ودد سكي إيمان اتقوا ربكم ودسورن أبنين يا قبائنا ودد سكي إيمان اتقوا ربكم ودسورن أبنين ودسورن أبنين Ake mai imani ake je mishi yi tsoron Allah ko aga ba ba yadda ɗabi'a mu take ba kuma ce ce ka ji tsoron Allah sai gari mutum ya ce bi nayi ko ba haka bane ha ba sai kai wani abu ba tunatar da kai ake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ce ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah shi ma sai ce me yayi ko ba haka bane kaga a tunatar da kai aiki cewa kana da ubangiji kuma kana da wani duti a kanka shi ne zama kana jin tsoron wannan ubangiji Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kul ya ibadil ladina amanu kace ya ku bayina waɗanda suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji saboda lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana lallai ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwar na duniya suna da hasana suna da abu sakamako mafi kyau sakamakon kyautatawa da suka yi a gidan duniya liman ahsana al'amal fi hadhihi dunya hasanatun fi dunyahum wa ukhrahum waɗanda suka kyautata aiki a rayuwarsu na duniya to suna da sakamako mafi kyau a duniya da kuma lahira a duniya ba za su tafi ba bayan su ba zai lalace ba haka in sun tashi a filin alkiyama ba za su tabe ba ba za su yi hasara ba da ahsanu fi hadhihi dunya hasana to da in kana so rayuwarka ta duniya ta yi kyau har bayan baka nan bayan ka karya tabe to ka zama daga cikin masu kyautata aiki a gidan duniya Daga duk aikin da za ka yi ka tabbata aiki ne kyakkyawa ma ka ce aiki kyakkyawa abin da ke determinin aiki kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa ba shi ne umarnin Allah da umarnin annai Muhammad sallallahu alaihi Bana ba ni da kai bane za mu zauna mu kalli wani abu mu ce to kaza yana da kyau kaza ya kamata a yi ko ba ni da kai bane za mu zauna mu tsara mu ce in aka yi iri kaza to an kyautata ba a'a Allah maɗaukakin sarki shine zai faɗa mana kaza yana da kyau kaza ya kamata kuma in an yi shi iri kaza an kyautata an fahimta ku to in muka kiyaye wannan to a rayuwarmu na duniya da abin da za mu bari a baya ba za su tabe ba za su lalace sai Allah ce wa ardullahi wasi'a kuma kasan Allah yana da yalwa yana da faɗi, yana da yalwa to haka in baka samu daman kyautatawa a nan ba Ta shi kaban nan kuma wani guri in anan an hana ka an takura ka kila kana tsoron rayuwanka in ka ce za ka koda yaushe lokacin sallah za ka je kai sallah babu ba za ka fata lokaci ba kana so ka rinka sallah a cikin jam'i, ha ba ka so ka zama mutumin banza amma a community da kake rayuwa duk wannan ba zai yiwu ba Allah ce wa abullahi wasi'a to kasan Allah tana da yalwa ai ba daure ka kai a gurin ai ba an gomin ɗinka bane a gurin ai ba alƙawari kai yi da Allah cewa in ka bar gurin ba za ka samu arziki bane ko ba haka bane ai ba gurin aka haife ka ba ka zo ne ka samu arziki to in ka koma wani gurin ma Allah zai ba wa ardullahi wasi'a ai fahajiru فهاجروا في هذه فهاجروا فيها وجاهدوا واعتذروا وانتذروا الاوثان ku bar gurin. inda aka hana ku bautar Allah shine ma'anar wa amrullahi wasi'a dallati inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum ghairi hisab lalle tabbas abin sani ne ana biyan masu hakuri ladan su ba tare da kididdiga ba in wanda yake da hakuri domin Allah madaukakin sarki ba shi tashi biyan shi lada ba lissafa ba cewa ake in kai hakuri iri kaza kana da lada kaza ba a Allah madaukakin saki ɗibawa yake kawai ya baka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ay laysa yuzanu lahum wa la yukalu inna ma yughrafu lahum gharfan ba ba auna ba auna ladan masu hakuri ko ɗibawa ake kamfata ake a rinka zuba musu an fahimta ko kamfata ko ake a rinka zuba musu Allah muna roƙonka ka azurta mu da zuciya mai hakuri fakara ta hudu maliki asbabu khairu ata'in wa a'zamu ni'mati yace hakuri shine mafi alkhairin kyauta kuma shine mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki zai ma bawa babu wata kyauta da za ka samu a matsayinka na musulmi mai imani sama da ka zama mai hakuri babu ni'ima mafi girma a matsayinka na musulmi yi imani da Allah zai maka bayan ka yi imani kamar ya maka ni'ima na zuciya mai haƙuri. Malai ce fafin saki haini, an abi sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qala inna nasan min al-ansari sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'afahum thumma sa'aluhu fa'afahum thumma sa'aluhu fa'afahum حتى نبذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أغني أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر مالكي يا تبتا في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya gare da a gare shi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake cewa inna nasan min al-ansar lallai wasu mutane daga cikin mutanen garin Madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu wani abu na bukata na yau da gobe da suka tambaye shi fa afahu sai da ubangi ba su thumma sa'aluhu suka sake neman ƙari fa afahu ya sake ƙara musu to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a roƙai shi yana da shi ya hana in har yana da shi ka tambaye shi nan ke zai ba kai ba ma tambaye shi ba zai ba ba ma tambaye shi ba zai ba har sai da sahabbai suka fara yi masu juna fada cewa daga yau kar wani ya ga wani abu tare da annabi ya ce ya mishi kyau so da ko gani kai a tare da shi ko ka ce ya maka kyau zai koma ya shirya zuwa baka dauka tun da ya maka kyau ai kana so sai da suka ma juna kashe ni suka ma juna wani daga yau kar wani annabi ya ƙara fita ya ga wani abu ya ce a wannan abun ya mishi kyau so kana ce ya maka kyau to abin da ya fito yin ma ba zai ba zai koma sai cire wannan abu in abin da sai an koma gida ne a cire in abin da ba sai an koma gida ba ne nan take zai ce to shi an baka magana ya gaji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa ai Anas bin Malik yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas yake manzon Allah sallallahu alaihi ya fi kowa kyauta ke bai taba ganin wanda ya kai shi kyauta ba bai taba gani to sun tambaye shi ya ba su suka nemi ƙari ya sake ƙara musu sun masa'alu suka sake neman gari ba a tsawo ya sake ƙara musu haka suka rinka tambaya yana ta ba su hatta nafi da ma inda har sai da gaba ɗaya abin da ke hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani sai da ya kare tas ba komai da ya rage suka sake tambaya fa qala sai ce ma yakunu indi min khairin babu wani abu na kuɗi da ya rage a hannuna fa addakhiru bare har koyi an gagare kun ki ba ba komai ya kare ya ƙare inda akwai da zan ba ku ba zan koye ba ba zan ce zan ije ko ku koye saboda gobe ko saboda anjima ba da zan ba ku ya ƙare amma kuma ga wa'azi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu wa'azi sai ce wa man yasta'fi duk wanda ya kame daga haramu ya kame daga roƙon mutane yu'iffahu Allah to Allah madaukakin sarki zai azurta shi ta inda baya tsammani bayan ya gama ba su har ya kare duk manzalla sallallahu alaihi fara musu wa'azi ce to ku sai duk wanda ya kame daga roƙon mutane kuma ya kame daga aikata haramu yuhibbahu Allah to Allah madaukakin sarki zai azurta shi wa man yastaghni ni Allah duk wanda ya wadatu ya ji a zuciyarsa cewa shi ya wadata abinda Allah ya bashi ya gode ma Allah akan wannan abun ya ji ya wadata to yughni illahu Allah madaukakin sarki zai wadata shi wa man yatafabbar duk wanda ya hakuntar da zuciyarsa yayi kokarin cewa sai ya zama mai hakuri yusabbihu Allah to Allah madaukakin sarki zai sauke masa yin wannan hakuri sai ce wa ma uqiya ahadun afa'an yace babu wani mutum da aka taba bashi wani kyauta khairan wanda yafi alkhairi wa ausa da kuma kyautan da ya fi yalwa ya fi girma min sabari sama da kyautan haƙuri. ce babu wani mutum da aka taba masa wata kyauta wanda kyautan nan ta zama mafi alkhairi kuma kyautan ta zama mafi yalwa sama da a maka kyauta na haƙuri. Allah ya maka kyauta ya sa ka zama mai hakuri wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi girman kyauta shi mafi mafi alkhairin kyauta da Allah zai maka a matsayinka na musulmi shine mafi mafi yalwan kyauta da Allah madaukakin sarki zai maka so dan Allah madaukakin sarki ya baka ya maka kyauta na hakuri wallahi ka ci komai za ka iya yi na kirki komai kuma za ka iya hakuri da shi na banza duk wani abu da kake tsammani wannan abu mai kyau ne to za ka iya yi duk wani abu da kake kallon wannan abu mummuna ne za ka iya bari in kana da hakuri amma in ba ka da hakuri to kuma duka kuma za a iya samun kafan kai zame ka shiga so dan aka yi yau aka yi gobe aka yi jibi sai ka kai sai ka zuciyar ta fara ta fara karkata ta fara karkata Allah madaukakin sarki ya samu dace muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da zuciya mai hakuri insha Allah ta'ala anan za mu tsaya sai Allah madaukakin sarki ya ara mana ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu tsora daga inda muka abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama kuskure ajizanci ne daga gare ni daga shaitan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira kuma ya mana kariya daga dukkan shafi na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك